Rahoton da wata kungiya da ke inganta fadakarwa kan amfanin abinci mai gina jiki mai suna Scaling Up Nutrition ta fitar ya bayyana cewa mutum ɗaya daga cikin mutane uku a faɗin duniya na fama da tamowa ko rashin abinci mai gina jiki. Rahoton ya ce kimanin 'yan mata da samari miliyan 149 ne suka tsumbure saboda rashin abinci mai gina jiki a faɗin duniya. Kan haka sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya zaɓi hamshakin ɗan kasuwan nan na nahiyar Afirka Aliko Dangote da shugaban bankin raya ƙasashen Afirka a Kinwumi a Deshino, da wasu mutane 25 a matsayin waɗanda za su jagoranci yaƙi da cutar tamowa ta duniya. Rahoton ya ƙara da cewa zaben Aliko Dangote da Akin Wumi Adeshina da sauran shugabannai masu tasiri a duniya zai taimaka wajen ingiza ƙasashe su ƙara ƙaimi wajen samar da abinci masu gina jiki da kawar da tamowa kafin shekara ta 2030. Na zanta da wata ma'aikaciyar lafiya da ta buƙaci in sakaye sunanta don jin menene ke haddasa cutar tamowa musamman a tsakanin yara ƙanana. Wani lokaci abin da yake kawo shi shine matsalan ba yara idan an haife su daga haihuwa tsagwaron ruwan nono su sha abin su tun daga haihuwa har wata shida. Wani lokacin akan samu aka haka yaro bai kai wata shida ba sai kaga an introduce mishi wani abinci haka ana bashi ko ana bashi koko ko ana bashi madara to wani lokaci yanayin da ake ba yaron koko sakamakon ba a tsabtace kofi da cokali da ake ba yaro abincin da zai iya tabawa in an tashi za a sake maimaita mishi kuma ba za a wanke da kyau ba ko a sa a ruwan zafi a dafa kafin a sake bashi ba sai ka ga yaro ya kamu da ciwo ya ta zawo ya ta zawo haka har ciwon yunwa ne ya sake zo ya shige shi ƙauyen akurba da ke karamar hukumar lafiya a jihar nasarawa na daga yankunan da ke buƙatar samun asibitoci don magance cututtuka da ke yaduwa musamman tsakanin ƙananan yara kamar yadda wasu shugabannin yankin suka shaida min. Honorable Ahmad Uba, sakatare na Akurba Youth Development Association. Ina iya tuna baya, mu muna daga cikin mutane wadda muna je karamar hukumar mu a lafiya local government. Mu kwashe magunguna mu kawo nan primary health kenan maza da mata da yara ana ba su magunguna kyauta. amma yanzu gaskiya ni ban gani ba sunana muhammad idris bawa durbin akurba asibitoci a yi kokari a taimaka masu. Duk da ƙoƙarin da hukumomi ke yi na daƙile matsalar cutar tamowa ta hanyar ba da abinci mai gina jiki wa ƙananan yara, bayanai na nuni da cewa akwai ɗimbin masu fama da lalurar musamman a yankunan da aka samu tashin hankali da yaƙe-yaƙe a Najeriya. sunana evangelist joel gashaka ko ɗanyen ayaban nan in aka dafa an samu manja an ba yaro yana ce, yana gina jiki ganyen alayyahu ganyen jogali ko lalo akwai kifi ko wake kuma kunun gyaɗa wallahi yana cikin abin da ke gina jiki kwarai da gaske zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya